Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Maryam Dauda a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Yau Litinin 11 ga watan Afrilun shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masu sharhi ke cewa bayan da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya bayyana niyyar sa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben 2023. A jamhuriyar Nijar kuwa ana ta cece kuce ne bayan da hukumomi suka kama tsohon ministan cikin gida Usman Ibrahim Sise saboda zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a bara. Muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni duk a cikin shirin, amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa lokacin da shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai kammala wa'adansa. Daga cikin manyan jam'iyyan kasar biyu shine na baya-baya da ya shiga takarar shugabancin kasar mafi yawan al'umma da ƙarfin tattalin arziki a Afirka. wanda da farko aka zaba a matsayin mataimakin shugaba Buhari a shekarar 2015. Osibanjo ya yi sanarwar ne bayan an shafa watanni ana hasashen ko yana da shirin gadar Ubangidansa ko a'a. A wata sanarwa babban lauyan dan shekara 65 kuma tsohon malamin jama'a ya ce shekarun da ya yi a ƙarƙashin jagorancin Buhari sun sa ya zama mutumin da ya fi dacewa da wannan aikin. Ya yi alkawarin ci gaba da manufofi da ayyukan shugaba Buhari ciki har da manyan ayyukan shimfiɗa sabbin hanyoyi da layin dogo. Jita-jitar cewa ta yiwu ƙasar Indonesia ta ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a shekarar 2024 ta sa dabban ɗalibai a faɗin ƙasar gudanar da zanga-zanga a yau litinin. Ɗaliban sun ce ɗage zaben zai baiwa shugaba Joko Widodo wanda kuma ake kira Joko Wi damar ci gaba da mulki fiye da wa'adi karo na biyu. Widodo dai ya musanta raɗe-raɗen Akwai buƙatar a yi bayani don kawar da jita-jitar da ke yawo a tsakanin jama'a cewa gwamnati na ƙoƙarin ɗage zaben ko kuma hasashe game da tsawaita wa'adin shugaban ƙasa ko kuma wani abu mai alaƙa da wa'adi na uku. Abin da da ya faɗa kenan a wani taron majalisar ministocinsa game da shirye-shiryen zaben. A gaban gidan majalisar dokokin ƙasar da ke birnin Jakarta, 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa da kuma feshin ruwa don kawo ƙarshen zanga-zangar. Galiban ɗaliban sun bar wurin bayan da suka gana da wasu 'yan siyasa da suka yi masa alkawarin kare kundin tsarin mulkin ƙasar. Ko da yake an samu rahoton cewa wasu 'yan siyasar na goyon bayan tsawaita wa'adin mulkin Widodo suna cewa yana buƙatar ƙarin lokaci don gyara tattalin arzikin ƙasar wanda ya fuskanci koma baya sakamakon annobar COVID-19. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa Sojojin Rasha na shirin kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine yayin da ya ce dakaransa za su kasance cikin shiri kuma za su mai da martani. Da yake magana a wata hira a daren jiya Lahadi, Zelensky ya ce kwanaki masu zuwa za su kasance da mahimmanci fiye da kowanne a yakin da aka kwashe makonni shida ana yi. A wata hira da shirin 60 Minutes na gidan talabijin ɗin CBS na daren Lahadi ya kuma faɗi cewa Ci gaba da kasancewar Ukraine ya dogara ga ƙara kaiman Amurka wajen tura makamai, kuma ya ce ya ba shugaban Amurka Joe Biden jerin abubuwan da suke bukata. Ministocin harkokin wajen tarayyar Turai za su gana a yau Litinin don tattaunawa akan sake sanya wa rasha takunkumi. A jiya Lahadi masu goyon bayan Rasha suka gudanar da zanga-zanga a biranen Frankfurt da Hanover na Jamus inda kuma magoya bayan Ukraine da suka fi su yawa nesa ba kusa ba su ma suka yi tasu zanga-zangar a cewar 'yan sandan kasar. Kimanin masu zanga-zangar goyon bayan Rasha 600 cikin ayarin motoci 400 dauke da tutocin Rasha ne suka bi ta birnin Hanover da ke arewacin Jamus, yayin da magoya bayan Ukraine kusan 3,500 suka tattara a tsakiyar birnin a cewar 'yan sandan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bayan da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya bayyana niyyarsa ta takarar shugabancin kasar a 2023 masu tsokaci da shari'i sun shiga duba yanayin tagomashinsa a takarar. Oshibanjo wanda ya shiga jerin akasarin 'yan kudu wajen neman kujerar zai shiga takara da mai gidansa Bola Tinubu. Matukar jam'iyyar ta APC ba mai mulki bata fidda ɗan takara ta hanyar daidaitawa ba gabanin zaben fidda gwani. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adam Hikaya ya aiko mana. And most people do not pay taxes. Or the processes for getting government approvals of any kind is cumbersome. And if most public servants want to make money, Osin Bajo wanda zai shiga ba da misalan ayyukan da ya lokacin yana kwamishinan shari'a a lagos ya faɗi hanyoyin da za a bi wajen inganta lamuran kasar ciki har da tabbatar da hukumomin gwamnati na aiki tare bisa manufa ɗaya zuba jari da tara haraji. Osin Bajo wanda lauya ne ya faɗi dabarun da suka taɓa bi wajen tabbatar da saurin gudanar da harkokin shari'a da yake cewa duk ƙasar da bata bin tsarin shari'a mai inganci ba za ta kai labarin ci gaba ba. Hakanan ya yi magana kan wasu matsaloli na yunkurin azurta kai da karɓar na goro a matsayin yin hanyoyin da ke nakasa ci gaban kasashe masu tasowa wato koda suna tattare da ma'adinai masu yawa irin najeriya mai taimakawa shugaban najeriya kan siyasa gambo manzo wanda ya aiki da wasu bajo tun a lagos ya ce zai iya yi wa najeriya adalci babu wanda yake da experience ɗinsa bisa lura da cewa shi har ƙasar ya rike wajen sau uku da shugaban ƙasa muhammadu buhari yake ba shi dama ya ja ragamar mulkin ƙasar nan lokacin da Allah ya jarabci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da rashin lafiya. Kuma kowa ya ga irin abun da ya yi na kawo zaman lafiya a yankin da Delta da wasu sassan ƙasar nan ma gaba ɗaya. Kuma kowa yana ganin yadda yake girmama shugabanni, yake girmama malamai, yake girmama na ƙasa da kuma sarakunan gargajiya. Mu goyi bayansa ya fito ya gaji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba don komai ba sai don ci gaban tattalin arzikin Najeriya da ɗorewa kan al'amuran ci gaba da aka faro a shekara bakwai da zai kare shekara takwas Allah ya yarda. To sunana Honorable Hafiz Kawu dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Tarauni a jihar Kano. tun da ake a tarihin najeriya ba a taɓa samun lokacin da aka samu haɗin kai tsakanin shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa ba ba a taɓa samun shugaban ƙasar da a tarihin najeriya aka ba shi dama irin yadda wannan mataimakin shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya ba shi dama ya tura shi ya wakilce shi a ƙasashen duniya a tarurruka manya-manya masu mahimmanci ya ba shi dama riƙon ragamar ƙasar nan a lokuta daban-daban. tuni ƙungiyoyi suka bayyana don yayata muradun takarar osibajo a kudu da arewa jagoran magoya baya na kudu olawale shodande ya yi kira ga shugaba buhari da duk masu ruwa da tsakiya apc su mara wa asiba john baya Tangarda da takarar asiban joki fuskanta ko da ma a ce allah ya kaddara zai samu tikiti ita ce furta shin zai ɗora daga inda shugaba buhari ya tsaya ne ko kuwa a'a Kazalika wasu manyan jami'an shugaba Buhari na ɗari-ɗari ko jin haushin Osibajo don yadda ya kobe tsohon shugaban hukumar DSS Lawal Daura da ake hasashen shugaba Buhari na matukar kauna da kuma manufofin zuba dala a kasuwa don ɗaga darajar naira wani lokacin da shugaba Buhari ya ba shi mukaddashi da ake cewa ai ya mafi Buharin fasaha. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta hukumomi a jamhuriyar Nijar sun cafke tsohon ministan cikin gida Usman Sise saboda zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a ranar 31 ga watan Maris din shekarar 2021 lamarin da ya fara daukan hankalin 'yan siyasa da 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam daga ya mai ga rahoton da Suleiman Muni Barma aiko mana. ainihi hukumar jandarmomi ta ƙasa ce ta kama tsohon ministan cikin gida usman ibrahim sise a ƙarshen makon jiya wace bayan zaman saurare na wasu awoyi ta gabatar da shi a gaban alkali mai bincike inda a ƙarshe aka wuce da shi gidan yarin birnin gaure da ke a kilomita 100 kudu maso gabasin birnin yamai sise usman ibrahim wanda a watannin baya aka tsige shi daga mukaminsa na jakadan nijar a kasar chadi na daga cikin waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da mutumin da ya bashi wannan mukami wato shugaba muhammadu isu hasali ma hukumomi na cewa a ofishinsa na birnin jamena aka tsara juyin mulkin na 31 ga watan maris na 2021 lauyan da ke kare tsohon ministan metar Mohammed hamani Mega salim ya nuna rashin jin daɗi dangane da yanayin da aka kama shi lui comme moi n'avons appris qu'il concerné par cette affaire de tentative yana mai cewa ba a bi ka'ida ba sannan ya ce sai a lokacin da ake shirin kai shi kurkuku aka sanar da shi cewa ana zarginsa da hannu a yunkurin juyin mulkin yanayin jikinsa shi ma wata matsala ce da ke bukatar dubawa dalili kenan ya bukaci a kai shi kurkukun da zai iya samun gane likita idan bukata ta taso sai dai ba a saurare shi ba a Tuni dai wannan batu ya fara ɗaukar hankulan bangarorin siyasar wannan ƙasa. Alhaji Asmana Muhammadu jigo ne a jam'iyyar pendes tarayya mai mulki. Harkoki da na juyin mulki ƙasar mu na afirka mu muna cikin matsaloli wasu ganin suka in ba suke mulki ba tunda an saba yi an saba umarni da duke jama'a yanzu ba a yi babu su bale a yi wannan abu tsohon shugaban hukumar 'yan sanda na kasa baki ɗaya usman sise ya yi ministan cikin gida a zamanin gwamnatin mulkin sojan da ta hamɓarar da shugaba tanja mamadu a ƙarƙashin jagorancin kwamandan salu jibo shugaban jam'iyyar model ma'aikata tahir gimba na mamakin wannan dambarwa zamantakaya tsakanin su da shi da wanda masu mulki ta ɓaci ta kai mi abin ya faru ko an kai da abin yana bin mamaki bai dace ba a ce shekara ɗaya bayan yi abu sa'an a kuma a ce wani kai magana kana ga a'a shugaban gamayyar kungiyoyin rowad masu kare hakkin dan adam da tabbatar da demokradiyya son allah dambaji ya gargadi mahukunta akan bukatar gudanar da komai na wannan badakala ta hanyar mutunta abubuwan da doka ta tanadi tunda abu ne wanda a gaban kotu eh, za mu sa ido kuma za mu saurare ai zuzan in yayi binciken kuma dole shi to shi ba da sakamako yana da hannu a cikin wannan abubuwan da aka tuhuma shi bai da hannu kan dai shi na da hannu kuma ai ka san ta doka ta tana da abin da ya kamata yi in kuma bai da hannu wannan kotun kuma tana da alhakin ta maido mai darajar shi da mutunci shi da abubuwan da duk ya kamata a daren talata wayewar laraba 31 ga watan maris na 2021 ne wasu sojoji suka bude wuta a kewayen fadar shugaban kasar Nijar da nufin kifar da shugaba Isu Muhammadu kwanaki biyu kafin a rantsar da mutumin da zai gaje shi wato shugaba Muhammad Bazum. 'yan makonni kaɗan bayan haka binciken haɗin gwiwar hukumomin nijar da jamhuriyar benin ya ba da damar cafke wasu daga cikin jagororin wannan yunkuri kaftan sani guruza da laftana abdulrahman moru ana hasashen gurfanar da su a nan gaba kaɗan a kotun hukunta laifukan soja sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman A Najeriya jami'an tsaro sun sami wata gagarumar nasara na kutsawa gidan Amir wato shugaban kungiyar iswab da ke can cikin dajin Sambisa a jihar Borno. Wadda yake dai bayanai ba su nuna cewa ko an same shi ba ko kuma an kama wani a cikin gida. Ga dai bayanin da suka gagarin da ke fitowa bakinsu a daidai lokacin da suka kutsa wannan gidan. Nadia Amiras. na suka gyara wajen ne. Shankawa a jihar Kaduna jaman tsaron sun kara matsakami ne wajen shawagi da kuma kai hari ga wasu daba-daba da ke mazaunin kamar sansanin 'yan bindiga da ke cikin dajin kodawa da kuma birnin gwari kamar dai yadda ɗaya daga cikin mazaunin yankin yake gaya man wanda kuma bai so a bacci sunansa ba. kai to jama'a hankalin su ya ta an samu talatin kuma sai ya wuce Da ko? Bai sama ba a yi na soja. Ya taɓa ran wuta? Eh, akwai can gefen gari ba kamar ina ga inda yadda nake gaya maka kamar akwai yan boko haram da nan da ake zargi. ne eh. yadda muna magana da kaji kala karan harbin biyu ne ɗayan ya tsaya to in ka ji karan ba daɗi. da dai wannan matakai yana ɗauka ne a ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan aiki na 'yan ta'adda a wannan yanki na jihar kaduna a halin da ake ciki dai har ya zuwa yanzu da dama daga cikin waɗanda aka garkuwa da su a jirgin ƙasan da aka kai wa farmaki kusan sati biyu da suka gabata har yanzu suna hannun waɗannan 'yan bindiga kuma wani abin da suka yi suna ta nuna hotunansu a bidiyo wanda suka ɗauka da kansu suka saki na neman cewa gwamnati ta yi masa abin da suke so in suna son su ce shi wa'annan mutane har yanzu dai su waɗannan 'yan ta'adda suna ci gaba da garkuwa da mutane da kuma kai farmaki jifa-jifa galibi a ƙauyukan da ke cikin daji musamman nan wajen birnin gwari da odawa. yau ma sun zan gwan wakili ma nan kusa da odawa sun jibiyo mutane. mutane da yawa? eh, eh da dare ne sun jibiyo mutane da yawa. Hmm. me sunan garin da suka shiga din? gwan wakili. bayan Udogo. eh hanyar kuregen ba eh eh daga nan mata wajen kauyen mu ma suna ta kamawa a ah, akuyoyi da yanzu ma eh akuya ba don sun gama awakin yanzu suna kama akuyoyi ne yanzu to sun su kora kawai su sannan kuma sun ga mutum na dawo kasuwa wanda rike da waya haifu an za su bi da kudaden ma amma yanzu har suka bari mutum har suka yi kwana biyu har su dawo garin kuma har su je a ba su gudi a ba su gudi mai ga mu ba mu da kudi kudin da za su sa ma wani mai mai na da yawa ne za su a sabobi ma hina ma suna hau eh. amma mu ba dama mu hau sabobi ma na har dai sabobi kawai har suka ga mutum har suka mashin ne dan dama dama har su abin har su wuce da shi kawai kuma ba su wani haraji ba ina suna sawa yanzu ma sun sa ma yanzu na kwana kwanan nan ran juma ma sun zo sun sa yanzu suna kira hakanan kuma waɗanda suka yi garkuwa da waɗanda aka yi kama su a cikin jirgin ƙasa kamar makonni biyu da suka shuɗe suna nan suna ci gaba da jihobi bidiyo ta kafofin sadar da zumunta don ta da hankalin mahukunta shin wannan wani alama kenan ake gani kuma me ya dace mahukunta su yi don magance wannan al'amari tambayar da na yi wa mai yin sharhi game da harkokin tsaro kenan dr awal abdullahi kowa ya sani bayan sace mutane da aka yi a jirgin kasa a shugaban rundunar sojojin ƙasar najeriya lieutenant general faruk yahaya ya fito ya yi bayani daga kausar murya inda ya bayyana cewa duk 'yan ta'addan da ke najeriya da ma 'yan boko haram ɗin gaba ɗaya za a murkushe su kwana biyu ko uku bayan wannan bayanin da ya yi ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta ƙara fitowa ta bayyana shugabannin 'yan ta'adda da kuma shugabannin 'yan bindiga a matsayin to wanted wato ru'a ana neman su ruwa a jallo ko a raye ko a mace a bangaren su 'yan boko haram din su sun fito da sababbin salo na kai hare-hare da kuma farmaki inda ba a zato lokacin ba da ba a zato kuma suke yi suke cin nasara amma in ka dunkule shi gaba ɗaya abin da hotunan da wa'annan su 'yan boko haram ko kuma 'yan bindigan nan suke nunawa suna da nuna cewa da gaskafa sun ɗebi mutanen kara ɗauka ko ba su ɗauka ɗin batun da ita gwamnati ba ta fito ta ba da cikakken bayanin mutum nawa ka ɗiba ba to ga su nan abada sun nuna sun ɗauke su sun kuma ba su damar su yi maganganu sun ma yi kira da gwamnati su zo su biya musu bukatunsu a wani bidiyo na farko sun ce su ba kuɗi suke so ba amma labari mai ƙarfi ya fito har ma da wani bidiyon da yake nuna cewa an ba da kuɗi akan miliyan ɗari domin ceton shi shugaban bankin harkokin noma eh, na Najeriya. Amma kamar shi wannan dangi ne suka yi wannan. ba gwamnati ce ta yi dangi ne suka yi aikan amai biyu suka yi suna da maganar su tana da harshen damu ɓangaren farko sun ce ba sa son kuɗi Ah, sun sake shi ne saboda sun ga girman shi da shekarunsa da sauransu hmm. bayani na baya da ya fito da bidiyo wanda sojoji suka intercepting wato suka ci nasarar ah, ganin wa'annan kuɗi suka karba shine ya nuna cewa yan uwa da abokan arziki sun tara wannan kuɗi sun je sun bayar suna kokarin nuna wa duniya cewa suna fada wannan karfin da suke cewa suna da shi kuma suka yi yunkuri su za su iya cin nasara kuma har sun yi barazanar ya ce za su iya sheke su sheke su wata kalma ce da take nuna za su iya kashe su wa'annan mutanen gaba ɗaya da suka kama in har ba a saurare su gwamnati ba ta yi magana da su ba. To ina mafita irin wannan al'amari To abin yana da sarkakiya sosai. Kar ka manta a baya gwamnati ta ce ba za ta yi magana da su ba kuma babu sulhu tsakaninta da su. Hmm. Na a wannan karin kuma su sun ce lallai sai gwamnatin ta yi magana da su. To idan muka dubi kudiri na Majalisar Ɗinkin Duniya abin da ake kira hostage negotiation wato inda ake samun tattaunawa da fahimtar juna tsakanin jami'an gwamnati da waɗanda suke garkuwa da mutane domin ce rayukan waɗanda aka garkuwa din. To bisa ga tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya to lallai ne a nemi tattauna domin su saki mutanen nan matsala ce babba hukumomin rundunonin tsaro na najeriya sun ce sun yi hoɓɓasa sun miƙe za su yi aiki kuma mun gani gashi na su ma suna bi suna kamowa ko jiyan nan an kama sama da mutum hamsin da bakwai wanda aka yi ba ta kashe da su kafin aka same su zuwa ranar nan ina da labarin an kama wasu mutum ɗari biyu har ila yau a irin waɗannan masu yan ta'adda amma dai ya kamata a duba abin da idan basira a yi amfani da kaifin hankali wajen zartar da hukunci da kuma yadda za a ceto rayuwar waɗanda ba su ji ba su gani ba aka kama su babu garba dalili. Dr. Awal Abdullahi mai sharhi game da harkokin tsaro a Najeriya. Shugabannin addinai dai suna ci gaba da yin nasiha na cewa a koma ga Allah a tuba a kuma nemi afuwa wurinsa da kuma taimakonsa. Farko, ga babban limamin masallacin sarki musulmi Bello Sheikh Abdulrahman Suleiman. to babu shakka idan ƙasa ta samu kanta irin wannan hali na rudu to abin da ake fara yi shi kowa ya tuba tsakanin shi da ubangijin shi domin kowanne a cikin ya san irin laifukan da yake yi kuma Allah idan ya yi fushi yakan sako abubuwa wanda za su damu al'umma Allah yana cewa ta taqu fitnatan la tusibanna ladina zalamu minkum khasa. ku ji tsoron wata fitina kowace iri ce ba ta shafan wanda ya jawo ta shi kadai farko shine shugabanni su yi adalci tsakanin al'umman da suke shugabanta talakawa su koma su biyayya ga shugabanni sannan dukkanmu mu biyayya ga Allah maɗaukin sarki kar wani ya cuci wani saboda haka wannan sai an koma ga Allah a yi ta istighfari sunana pastor hana Waji Buru ina aiki PCN nan Christ Evangelical garin Kaduna. Dan da haka na farko da a Najeriya su koma ga Allah cikin tuba a yi addu'o'i da kuma azumi domin a samu waraka. ‘Yan mun roki Allah gafara zunubanmu da ayyukan da muke ba daidai ba, to Allah mai tausayi ne mai jin kai ne zai gafarta mana na biyu a nemi na mutanen a zauna a sasanta na karshe a yafewa juna a yi wa kowa adalci to wallahi abubuwan nan guda uku in nan in an su to gaskiya Najeriya ta samu waraka. Sanshi Malumfashi murar Amurka daga Katsina a Najeriya. Ta yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. daga ƙarshe dai an tantance tsohon shahararren ɗan wasan ƙasar ivory coast didier drogba domin tsayawa takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar. tun a watan agustan shekara ta 2020 ne rogba ya bayyana bukatar sata tsayawa takarar zaben hukumar amma kuma aka shaida masa cewa bai cancanta shiga zaben ba an shirya gudanar da zaben ne a watan satumban shekarar ta 2020 amma kuma aka yi ta dagewa saboda matsalolin da suka shafi cancantar wasu 'yan takara ciki har da rogba to sai dai kuma hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta sa baki tare da kafa wani kwamitin daidaita al'amura wanda daga bisani ya sami sasanta matsalolin kana ya fitar da 'yan takara shida na mukamin shugabancin hukumar da suka hada da shi drogba da kuma mataimakin shugaban hukumar mai barin gado idris diallo drogba dan shekaru 43 da haihuwa ya buga wa kasarsa wasanni fiye da 100 ciki har da gasar cin kofin duniya biyu a shekarun 2006 da kuma 2010 tauraronsa ya haska sosai a kungiyar chelsea ta ingila inda ya taka leda ya kuma sami lashe gasar premier hudu da gasar fa hudu da kuma zakarun turai daya hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta tilasta wa kungiyar atletico madrid ta kasar spain rufe wani sashe daga filin wasanta a wasan zakarun turai da za ta fafata da manchester city a jibi laraba wannan matakin ya biyo ne bayan halayya mara kyau da magoya bayan kungiyar suka nuna a wasan farko ta matakin kwata final ta gasar ta zakarun turai da kungiyoyin biyu suka buga a makon jiya inda city din ta yi galaba da ci ɗaya da nema matakin ladabtarwar ya buƙaci ƙungiyar ta atletico da ta rufe kujeru dubu biyar a filin wasan nata mai ɗaukar mutane dubu sittin da takwas tare kuma da laƙaƙen sanarwa da ke ɗauke da sakon yaƙi da wariyar launin fata na hukumar ta uefa Zakarin tseren mota na duniya lewis hamilton ya karfafa yin kira ga ƙasar afirka ta kudu da ta karbi bakuncin babbar gasar tseren mota ta formula 1 yana mai bayyana fatar ganin an gudanar da gasar a nahiyar afirka idan ka ɗebe antarctica afirka ce kaɗai nahiyar da ba taɓa fafata gasar tseren ba a wannan kakar hasali ma lokacin da za a iya dangantawa da gasar ta formula 1 a nahiyar afirka shine a shekara ta 1993 sa da kasar afirka ta kudu ta gudanar da wani tseren mota a kelami tseren na formula 1 na ci gaba da faɗaɗa sa na shekara tare kuma da buɗe kofa ga wasu sababbin gasanni a kaka mai zuwa da za a kaddamar da tseren las vegas hamilton wanda ya lashe tseren na duniya har sau bakwai ya bayyana farin cikin fitowa da tseren na las vegas amma kuma ya ce yana fatan gudanar da tseren a nahiyar afirka wasu rahotanni na bayyana cewa tun a shekarar da ta gabata ne formula 1 ta soma duba yiwuwar soma tsere a nahiyar afirka a shekara mai zuwa ta 2023 murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja najeriya to albarkacin azumin watan ramadana ga wannan to ni sunana muhammadu khalifa wanda ke cikin garin maradi um, yan banana To alhamdulillahi wannan wata na Ramadana mai albarka da muke a ciki yana da muhimmancin da baya iya faduwa ga baki. Sabida kamar yanzu mu matasa muna amfani da wani abu guda daya sai a ce watan Ramadana ya zo yanzu wani laifi da muke aikatawa kamar yan uwa na matasa da wanda na san shi ake yi yan uwa ka ga wani na shan taba sigari wani na biyar mata wani na aika zunubi da kala kala ga sunan shi ita ce shisha wani gidan rawa wani kalle kalle da bai kamata mu ba da yan uwa suke kallo sai a ce to wani yanzu aboki na wata na ramadana ya zo watan ibada ne gaskiya mu miya kuri mu bar wannan abin har sai bayan watan ramadana ya wuce to yawanci mukan daga kafa akan hakan a bari saboda alfarma da albarka da muke jin uwayenmu da malamanmu suna faɗa na wannan wata to yanzu tun da mun shiga ciki kuma muna jin haka a zuciyarmu don mu bari saboda wannan wata to abu guda ɗaya ne ni da zani iya gai ga 'yan uwana matasa ya kamata mu yi hattara mu ankare kuma mu kare yadda muka bari a kan wannan wata mai albarka mu mun bar aikata laifi wanda Allah subhanahu wataala dama ya ce mu bari mun bari dalilin wannan wata to ni abu guda ne zan kira yan uwana da shi da mi hattara mu an kare ko da bayan wannan wata ya wuce da rayuwar mu ya bar mu lafiya dan Allah dan annabi yan uwana da muke aikata wanda muka ji mun bari saboda alfarma wannan wata mu yi kokari mu sa shi a zuciyar mu Allah zai taimake mu mu jaye mu kiyaye kamar yadda muka kiyaye dalilin wannan wata mai alfarma in ka kiyaye ga baki ɗaya abin da ka kiyaye shine alkhairi shine arziki shine mutunci shine komai a cikin rayuwarka wanda zaka sadu da ubangiji ta yanzu kuma sai labarai a takaice A yau Litinin mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibanjo ya ayyana tsayawa takarar shugabancin kasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai mulki a shekara mai zuwa lokacin da shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai kammala wa'adansa. Wanda da farko aka zaba a matsayin mataimakin shugaban Buhari a shekarar 2015, Osibanjo ya yi sanarwar ne bayan an shafa watanni ana hasashen ko yana shirin gadar Ubangidansa ko a'a. A wata sanarwa babban lauyan ɗan shekara 65 kuma tsohon malamin jama'a ya ce shekarun da ya yi a ƙarƙashin jagorancin Buhari sun sa ya zama mutumin da ya fi dacewa da wannan aikin. Jita-jitar cewa ta yiwu ƙasar Indonesia ta ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a shekarar 2024 ta sa dabban ɗalibai a faɗin ƙasar gudanar da zanga-zanga a yau Litinin. Ɗaliban sun ce ɗage zaben zai baiwa shugaba Joko Widodo wanda kuma ake kira Joko Wi damar ci gaba da mulki fiye da wa'adi karo na biyu. Widodo dai ya musanta raɗe raɗen. Akwai buƙatar a yi bayani don kawar da jita-jitar da ke yawa tsakanin jama'a cewa gwamnati na ƙoƙarin ɗage zaben ko kuma hasashe game da tsawaita wa'adin shugaban ƙasa ko kuma wani abu mai alaƙa da wa'adi na uku. Abin da da ya faɗa kenan a wani taron majalisar ministocinsa game da shirye-shiryen zaben. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa sojojin Rasha na shirin kai manyan hare-hare a gabashin Ukraine yayin da ya ce dakarunsa za su kasance cikin shiri kuma za su mai da martani. Da yake magana a wata hira a daren jiya Lahadi, Zelensky ya ce kwanaki masu zuwa za su kasance da mahimmanci fiye da kowanne a yakin da aka kwashe makonni shida ana yi. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 na agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta tani gabatarwa da Jule Gresham da ta mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.